wai mutum yake tafiya sai ya je jam'u takdim azhar da la'asar sai da ya iso gida ya tarar da lokacin la'asar bai yi ba babu sallar ka tayi dama ka yi ta kafin lokacin ka an ba da dama ne matafi ya yi jam'u takdimin au jam'u takdim ba sai ka maimaita ba tambaya ita ce menene ingancin hadisin da ke cewa wai girman kai mai girman kai sadaka ne na saboda haka ya kamata a yi a cikin littafin da ke wasu wani hafi wai ta takabbiru ma almutakabbirina wa innal kibari takabbur ma almutakabbirina sadaqatu abin da ya faɗa ke nan wai mai girman kai a yi masa girman kai saboda yi mana girman kai girman kai sadaka ce a halin kasancewa wannan littafi na kan ji qawl al hafi kusan hadisan da ke ciki kusan duk sai ka kaɗan ba'ifai ne da mawdu'ai ba sahihai bane zan su kusan da ke ciki yanzu ma hankali baya ɗauka halin a kashin gaskiya dangane da girman kai ba wanda zai ce kai girman kai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata man kana fi nafsihi mithqalu dharratin min kibrin duk wanda ke da girman kai ko min kankanta ko da kwatankwacin gaskiya ke ne ba zai shiga aljanna ba sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kayan mu yana son takalmin sa yayi kyau yana cikin girman kai manzo Allah ce ba girman kai bane Allah yana son tsafta wani ya manzo Allah kayan mu yana yin abinci ya tara yakan yi abinci ya tara jama'a a cikin yana cikin girman kai sai manzo Allah ce a ba ba cikin girman kai Wanda ya faɗi kaza karshe suka ce ya manzan Allah to girman kai in menene girman kai ma'ana suna son su san tarihin girman kai a shar'ance ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a shar'ance abinda ake nufi da girman kai ne, kin gaskiya da raina mutane kin gaskiya da raina mutane ne girman kai duk wanda ya samu wannan a cikin abin nan ɗinsa to ya tabbatar da yana cikin girman kai shine cikin manyan malamai suka ce wani ko cikin manyan malamai kamar Sufyan da sauri ne ko eh, eh, eh, Sufyan alama abkuru yake cewa ba mu san yadda za a iya fitar da girman kai a tare da mutum ba sai da muka ga wani wani mutum shine farkon wanda ya ambaci kansa sufi karni na uku farkon wanda ya ambaci kansa wata rana zan faɗa muku sunan shi da kisa da labarinsa wa farkon wanda ya ambaci kansa shine sufi suka ce sai da suka bi halinsa a hankali ma'ana sun gina wannan abu ne akan fitar da girman kai da son zuciya da tara duniya da ji da kai da ruƙuyatul fadli ala ghayr a yanda suka fara al'amuran to irin waɗannan manyan mutane da suka gabata ba ka da abin da zaka ce game da su to amma kan su sufi ko ba sufi ba sai dai abin da za a zarge su sai a ce bid'atu tasmiya bid'a ta suna da suka kawo don wannan sunan ba a san shi a shari'a cikin musulunci ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya har sahabbai har tabi'ai har Imam Malik ba wanda ba ba ba wanda ya tabbatar da wannan ko ya san da wannan ko ya faɗa abinda aka sani shine musulunci imani insani, takawa zuhudu wa'annan kalmomi da makamantan su to daga baya wa'annan da suka zo suka kawo wannan abin farko farkon abin da suke so wai a yaki zuciya a fi karfin ta ta fitar da girman kai da ji da kai da jin kafi wani da san tara duniya da kada a wayo kada a kada a saurari komai kowa komai kake yi kamar Allah da A akan haka suka fara ana tafiya ana tafiya akan haka to ba abin da zaka ce ma irin waɗannan sai dai ka ce sun kawo bid'atu tasmiya maimakon ba a su ce zuhudu ko takawa ko wani abin nan sai ka ce sufi amma ayyukansu daidai ke tafiya dan suka ce mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna to matsala tana tafiya tana tafiya duk sa'an da rayuwa ta nesa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke kan ya samu na cewa a ciki ya zo ya ja waɗanda yake so ya tsara har aka zo aka kai karshen rayuwa tana tafiya sai wannan mazhabi da aka gina kan yakar zuciya kan tsoron Allah kan tace zuciya kan ayi aiki saboda Allah sai ta zo ta zama an ana goyon bayan ta ko ana gina ta kan tara duniya da ainihin girman kai din akasin abin da aka girma don kowa sai ce shi a ma'aiki hanyar su ce tafi kungiyar su ce tafi kungiyar ne cewa ne kaza kaza kaza sai girman kai ya shiga rudin kai ya shiga riyar ta shiga san tara duniya ya shiga shi ne abin da yake nufi ake an yake nufi da girman kai batrul haq ghamtun nasi wa batrul haq ka rena mutane sa'annan ka ci gaskiya wai dan ba wanda kake so ya faɗa ba ko wayane ne kai kai girman kai in ka karbi gaskiya duk inda ka fito kuma ba ka rena mutane ba kowa ka bashi girman shi wayannan mutane su karshe ma zuwa daji ke zauna ko kan dutse ko mutum ya je juji yana cin abinci wai dan ya yaki zuciyarsa da amma ka ce kai da shi yanzu kai ne manya manyan kaza manya manyan kaza kuma lalle sai an yarda to an inda al'amura suka zama suka tabarbare shin malam idan mutum yana wankan jaraba kuma hannun shi baya kaiwa bayansa to dole ne sai ya samu wai mutum yana wankan jaraba ya zo zai rufe zuba ruwa hannunsa baya kai ya tura bayansa tilas ne sai ya samu wani abu da zai tura bayansa aka ce a'a ba tilas bane dan matsalar wanka jaraba kanta malamai suka yi zan kuka suka faɗa wani suka ce abin da ake ce ma gusulu a cikin shari'ar musulunci ko an larabci ka ɗebi ruwa ka zuba wa abu kayan wankan jaraba ta yi to su wayansu malamai da suka ce a'a sai an haɗa da tuɗanyawa tuɗawa tuɗawa kamar su imamu malik to shine suke ganin sai an tuɗa amma sawa'an waɗanda suka faɗi a yankin ko ko waɗanda suka faɗi wannan sa'an da ka ci tuɗa in kai kai hannunka baya kai bayan ka debi ruwa ka kwarara wankan ka yayi malam dan Allah yaushe ne daren juma'a ko daren sallah daren sallah dai kusan kowa ya fahimci abin da ake nufi da daren sallah inda aka samu dan mummunar fahimta shine ne yaushe ne daren juma'a to shi ne da fahimtar mutane tafi yau in aka yi juma'a aka sauka da magaruba da nisa an shiga daren juma'a kenan to wannan kuskure ne a cikin lissafi da haka yake a cikin jahiliya lokacin maguzanci amma da shari'ar musulunci ya zo sai al'amari ya zo dare ke rigayi ne sai ya zamo yau alhamis an yi la'asar magaruba ta yi rana ta fadi ko bata fadi ba ranar alhamis ya wuce an gama da daren alhamis ranar alhamis ya wuce babu wani abin da ya shafi alhamis kuma da zarar rana ta fadi an shiga daren juma'a ko sai a ce ne ran alhamis da dare kenan ko ko kuwa yaya daren juma'a za a ce kenan ko to shine daren juma'a kenan mun gane ko mun san daren juma'a dama in kai azumi yau alhamis yi azumi ba kai azumi rana alhamis ba da rana ta faɗi ke kenan shan ruwa ya yayi ma'ana rana alhamis ya wasu. daren da muka huskanta daren juma'a ne yanzu yau asabar da zarar an ce rana ta faɗi magariba ta yi an gama da daren asabar da ranar asabar arba'a awa 24 sun wuce mun shiga daren lahadi kenan haka shari'ar musulunci ta tabbatar sai malamai suka ce babu daren da aka bai shi shine daren arafa kawai amma daren sallah aka ce kashi gari sallah to daga dare shine amma aka yi sallah yau kuma har aka je dare kuma zai sake yi an wuce daren sallah mun gane ko wai malam zama da wasu mutane ke yi a cikin sallah raka ta biyu ko ta uku menene matsayinsa ko a sallar ma'ana ana ce da su jilsatul istiraha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi tsayen da sahabbai suka rawaito in yayi sallah raka'a ɗaya yayi sujada ba zai miƙe zuwa raka'a ta biyu ba hatta ya tsawiya qa'ida har sai ya daidaita a zaune sai aka ce mutum sujada fatul istiraha malaman hadisi duk suna aiki da shi da manyan malamai to sai wa'ansu malaman fiqh suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa yake yin haka nan bayan girma ya zo jiki yayi nauyi shi yasa yake yin haka ba manzo Allah ne ya faɗa ba a'a su ne da ba sa son su yi aiki da wannan sai suka saman ma hadisin dalili suka ce ai abin da yasa kenan to in haka ne yasa ba sai wurin sun kai zama kai kai sai kai ba yi ke sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna سواء كاي جلسة الاستراحة yi كاي بسنة كتاي yace tambayarsa tambaya ta ita ce na ji mutane da dama suna cewa Allah subhanahu yana ko'ina wasu kuma suna cewa Allah subhanahu yana sama ina son isan wai yana son isan gaskiyan wannan magana yaya al'amari yake ne wanne ne akidar ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a Allah madaukakin sarki ya kawo ayoyi a amintum fi samai an yasuba bikum al-ardh a amintum a amintum da ayoyi da nasoci na hadisai to sai waɗansu malamai aqidan ash'ariya kenan da farko suka ce a'a in aka ce wai suna gudun kada a yi wa Allah bigiri ya zama da an kamanta shi da makhluki kenan dan an an fahimci kuskure cewa Allah yana sama ɗaya ta suke sama a zarafi ne ko abu ne da yake ya kewaye Allah maɗaukakin sarki yana ciki kamar yadda muke cikin masallaci sai a ce yana sama to sai suka ga cewa in aka faɗi haka an yi ma Allah digiri kenan bai kamata ba an kamanta Allah da makhluki za a shiga ne akan haka suka tafi to a ina Allah yake sai suka ce Allah yana ko ina mun gane ko to sai malamai suka ce ko ina din sama tana cikin ko ina ba ta ciki sai sai Allah ba sama yake ba farko sai Allah ba sama yake ba in ka ce Allah yana sama kai kuskure kai laifi to a ina Allah yake yake yana ko ina yana ko ina din sai aka ce sama tana cikin ko ina ba ta ko ba ta ciki to sai eh, sai ga lokacin zai fahimci cewa abin da yake fada din babu dalili sa'annan abin da ahli sunna suka fada shine mai dalili ya manta cewa fadar su cewa Allah yana ko ina din sama ma ko ina ko ba ko ina ba ta cikin ko ina din amma farko sai ya kore ba Allah ba sama yake mun gane ko to sai malamai suka ce abin da ake nufi da Allah yana sama ba wai sama ta zama wani zarafi ne abu ne da yake Allah yana ciki ta dauki a'a ma'ana abin da ake nufi duk wani bisani duk karshen halitta duk wani bisani baki dai Allah yana sama da duk wani bisani Allah yana sama da yana sama da abin da ake nufi kenan ba wannan sama da kake gani Allah yake ciki ta koyi ko ta dauki Allah ba a'a duk wani bisani karshen halitta duk baki da duk abin da yake koluwa koluwa karshen sama Allah yana sama da shi sai dai ilimin sa yana ko ina yana tare da kowa yana duk abin da kake yana sannan sai aka ce in za ku hankalta cewa Allah yana ko ina din da sa. in ka ce to yana kan dakin ku kenan yana cikin kwatanni kenan yana cikin duk abubuwa na kazanta sai aka kawo to lokacin sai ka ga sun ji ba daɗi da sai sa aka ce duk matsala in ta tashi za ka ga mazhabin ahlus sunna wa jama'a shine mazhabi na tsakanin wasat وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس da shi'a da rafiba da jahamiya da ashariya da duk wannan mazhabi abin da ya danganci da abin da ya danganci tauhidi na rububiya na uluhiyya na asma wa sifat na wa'annan baki ɗaya. in ka karanta duk abin da ka karanta sai ka zo ka ga mazhabin ahlus sunna wal jama'a shine daidai don su ne shine mazhabin ahlul hadith su kuma abin da suke faɗa shine ne manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah ya faɗa to wata rana wani mutum ya zai ya manzon Allah ni mutum ne cikin ƴan adam ina hushi kamar yadda yake hushi wannan yariyar jariya wata yariya ce take min kiwo sai ta je kiwo sai sakaci sai dabba ɗaya fuska da ta zo ni kuma ɗan adam ne ina hushi to sai na yi hushi sai na yi mata duka na doke ta to ina son a nuna min menene zai in kankare wannan laifin sai manzo Allah ya ce a kawo ta jariya manzo Allah zai jarraba ta ya gani sai da aka kawo ta sai manzo Allah ya ce ya tambaye ta ce aina Allah sai ta ce fis samai sai manzo Allah ya ce man ana sai ta ce anta rasulullahi sai manzo Allah ya ce aqiqha fa innaha mu'mina ka anta ta mu tana da imani sai ce an aka ce Allah yana sama yalzamu minhu kaza yalzam law kana kaza la lazima an yakuna kaza law kana kaza shine ake ce laukaniya to wannan ne da bai umul baharahim wa duk da karanta akwai matsaloli na ilimi a ciki amma tsantsan haƙa tsantsan tauhidi na uluhiyya ko asma'i wa sifat da wahala ka same sun cikakken bayani a ciki yasa za ka karanta shi duk baki daya daga bid'a ba ta da wahala wanda kana iya yi shirka wayan abubuwa duka dan ba su kai matuka a cikin binciken waɗannan abubuwa ba wayan matsaloli da suka kawo akwai matsaloli masu kyau na ilimi a ciki amma akwai littafan da suka fi su kai matuka cikin babin tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i wa sifat to shine ake ce musu laukaniyat kenan wayannan su ne ake cewa laukaniyat laukana kaza lalazi ma an yakuna kaza laukana kaza lalazi ma an yakuna kaza to sai suka dora ma kansu wahalhalu karshe har ka fita a rude ka rasa kake shine yace duk sa'an da ya zauna yana binciken matsaloli wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza yace tun da daddare zai ta bincike yana auna dalilai har a wayi gari bai san me bai san me me ya tsinta ba a cikin wannan wahalhalu baki daya yace daga baya sai ya dawo mazhabin ahlus sunna yaga sai kaji Allah yace ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa ka tabbatar yanda Allah ya tabbatar yake sai ka samu lafiya laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu makhluki da ya kama da Allah madaukakin sarki yace sai kai hutar kanka mun gane ko shi ne sai suka kawo zan tukuta suna ta faɗa dan an zo an tambayi Imam Malik Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi ma ma'ana Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi tawa menene haka ne sai al-istiwa'u ma'lum istiwa'i dai sananne ne ma'ana Allah ya ɗaukaka wal kaifu majhul ya ya ɗaukakar Allah take madaukakin sarki ba za ka iya sanin kaifiya ba لأن معرفة سيكاتين سن يد صفر حقيقة صفر الله سن حقيقة ذات الله أبين بك سبق أن يند حقيقة ذات سيكا جسنا نند كي a cikin kwakwalwanka da kai da tunaninka da abin da tunaninka ya haifar dukkan ku makhlukai ne wallahu laysa ba haka bane in ka bi mazhabin ahli sunna sai ka abin nan dan istawa din sai suka kawo suka ce ai istaula istaula inda suka kawo suka bayar ma'anar istiwa'i to shine sai ya kawo mummunar fahimta amma an ka ta mazhabin ahli sunna wal jama'a zaka fita lafiya lafiya ka fahimci duk abin ake nufi suka ce duk abin da Allah ya faɗa dangane da zakin sa ko sifofin sa ka tabbatar da su haka nan amma kada ka taba bar ya zo cikin kokolwarsa wani abu game da Allah maka madaukakin sarki yayi daidai da wani abu na masaloki ne saboda suka ce al-ishtiraku fil ismi لا يستلزم al في المصنف kasancewa Allah madaukakin sarki na da ilimi ba makhluki yana da ilimi ba sai a ce ilimin Allah da na makhluki duk ɗaya ne sai ce a a ilimin Allah daidai da zatin sa da cikansa da kamalan sa ilimin makhluki daidai da ajurancin sa aka ce duk sifofi na Allah haka za ku tabbatar abinda Allah ya faɗa sai a tabbatar da shi haka nan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai a tabbatar da shi haka nan suka ce lokacin da manzon Allah ke faɗar waɗannan maganganu akwai malamai cikin sahabbai akwai waɗanda suka fito ƙauye waɗanda suke ba su da ilimi manzon Allah bai ce in aka su ma ba su fahimci abin da kuka fahimta ba abinda Allah manzon Allah ya faɗa sai a tabbatar da shi shine ake cewa tauhidul asma'i was sifat duk abinda Allah madaukakin sarki ambaci zakin sarki ko sifata zakin sarki haka zaka sifata Allah haka zaka tabbatar yaya kaifiyar take sai ka ce ba ka za iya sanin yaya kaifiyar take ba tambaya dangane da kaifiyar ma ya zama bid'a mutum na iya sanin abu ne ya taba ganin shi ko ya san da yake ko shi ne suka misali wani bawan Allah madaukakin sarki Allah ya hadisi tunda aka haife shi baya gani ana na wata rana sai Allah ya masa abin nan sai idan sai ya buɗa fadda idan shi ya bude ba abin da ya gani sai zakka sai kuma idan sai ya bude ma'ana cin halittar Allah ba abin da ya taba gani sai zakara zakara ya taba gani ko ya san yaya zakar yaya menene da menene to duk sa'an da aka zo ana magana akwai cikin daji akwai dabbobi akwai giwa kaza kaza kaza sai ce yaya giwa take da zakara duk sa'an da ake magana akwai zaki akwai kaza kaza duk abin da ya taba gani kenan duk tunanin sa zai shige nan in aka ce akwai kaza sai ce yaya abin yake da zakara yayi yayi kamar zakara yake yayi girman zakara yake saboda me abin da ya taba gani kenan mun gane ko babu damuwa malamai da suka faɗi wannan imamu abu da hasarar ashari da kansa da haka yake faɗa sai ya zo ya imamu abu da hasarar ashari yana da matsaloli guda uku farko wayannan sufofi guda bakwai ba abin da yake tabbatarwa eh mutazali ne cikakken mutazali saboda inda aka rene shi duk gida inda ka tashi kungiyar da ake bi wurin su sai ma za ka bi tunanin da ake wurin shi za ita za ka bi tunanin da ake bi wurin shi za ka bi to shi ma inda ya tashi inda aka rene shi kenan sai ya koyi su ikizalanci da yazo yana karatu tunani na da ci gaba al'amura na da waye masa sai yanzu ya ga cewa waɗannan sifofi guda bakwai a hankalce ma za a iya tabbatar da shi ne sai ya tabbatar da Haka zo yana tafiya yana tafiya ya sai karanta kitabun sunna na Imam Ahmad ta hanyar almajiri Imam Ahmad Zakariya ya ibn Yahya Saji da Imam Abdul Hasan al-Ashari zai karanta wannan littafin sai da ya je zauna lokaci cikakken lokaci ya nazari cikin wannan littafin sa'an yazo ya hau kan mimbari a masallacin basra yace jama'a wane ne ne aka ce wane kai ne kaza kaza kaza kaza kaza yace to ina sanar da ku cewa wancan akidan nasu ta cikin ta sai da rigansa kamar yadda na ta cikin wannan riga yanzu akan akidan imamu ahmad imamu ahli sunna yake yana da al-maqalat islamiyina wa khilaf musallina yana da al-ibana an usul diyana duk akidan imamu abul hasan al-ashari ya tabbatar a ciki in ka karanta kuma za ka yi mamaki ba matsala ce a yi gaddama a yi mutu a yi ja'in jama'a a'a matsala ce ta ilimi lokaci zai zo ya kai in ka zo kana fada ko kana ja'in jaba wani abu tana tabbatar da jahilci don ana karatu yanzu ana karatu abinda za ka ce yi wannan littafin ba na abu rasul al-ashari ne dan kare aka masa bin littafin da ake kawo kana karanta kana fada a Tana kana aqidar su rayuwar tana karewa a su ba ka da wanda kake da tabbas a ciki don kana karatu ne ka gaskata قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الائتمار بعد الحج بغير هدي يتي باب da ke bayanin yin umra bayan aikin haji ba da an yi hadaya ko azumi ba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها قالت nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muwafina li hilali hijja, mun cika watan dhulqa'da mun fita watan dhulhijja فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زن الله tsira da amincin Allah su tsada tabbata a gare su sai ya ce akwai bambanci ka ce manzon Allah mai tsira da amincin Allah da kuma ka ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai bambanci tsakani in ka ce manzon Allah mai tsira da aminci baka tsara komai ba ba ka yi salati ba abinda aka nema gare ka yi salati wancan shaida kai abinda ake so ka ce me tsira da amincin Allah su tsada tabbata a gare shi to nan kuma matsalar sallallahu alaihi wa sallama din muka muke ta tambaya ta tambayi ko malam mun ga kuma ce ko shi manyan malaman a Hausa malaman ta kare ne a Madina nace to tunda muka tashi dai sallallahu alaihi wa sallama sai ce tsira da amincin Allah su tsada tabbata a gare shi yaya aka sa ina aka saba samun ma'anar as salati bi ma'ana an-najat babu mun gane ko ko da ta wace fuska ake fassara as-salat fa as-salat ma'ana addu'a aw an-najat ko to aka ce tsira da annabi ba inda aka taba samu as-salat ma'ana an-najat tsira ko to eh me yasa ake fassara sallallahu alaihi ake tsira da annabi wa sallama alaihi Allah ya ji dai amma sallallahu fa ina aka samu ma'anan wannan da Hausa da sai ce wannan matsalar sai a fassara ta ake a tafsiru bin lazim lazimin Allah ya yi wa manzon Allah salati karshen abin sai a yi mai sai a samu tsira suka ce amma a fassara da fassara ba zai tafi ba sai dai in an yi fassara da lazimi mun gane ko tsira da amincin Allah su zai tabbata a gare shi ya ce, man habba an inda bi umarci wanda ya so ya ɗau haraman umra ya yi haka Wa man ahabba habba ayyuhu Hilla biyar ajjatin wanda kuma ke so ya dau haraman Hajji ya yi haka. Walauna an yi a hadaici na a halartu, maza laƙe za a halartu bi umarni, ba dan ni na koro adayata daga wajen harami ba, da umra zai ɗauka, ko Hajji aka ɗauka in aka je maka aka yi da sai a mai da shi umra. Fannin wani a halarci umarni ya ce a cikin tu akwai wanda ya yi dau umra. wa minhum man ahalla bi hajjatin a cikin su kuma akwai wanda idan haraman haji wa kuntu mimman ahalla bi umratin na na a aisha tace tana cikin waɗanda suka dau haraman umra fahibtu sai sai tace fahibtu sai nayi haila ma'ana sai sai haila qabla an adkhula makka sai tace sai sai haila kafin ta shiga makka ma'ana fahibtu kenan fassara da Hausa sai nayi haila kafin ta shiga makka to amma sai a canza sai sai haila kafin ta shiga makka fadrakkani yau muharafa wa ana ha ido sai ranar arafa ta daskeni halin kasancewa na ina cikin haila manana na aikake na suce sai aka hadu da ranar arafa ta zo tana cikin haila fashe kautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tace sai ta je ta ba manzon Allah labari ta kai fara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dari umrataki wa anqudi ra'saki wa mutashiki wa ahilli bil hajj yace ki wa ku ki warki ba wannan umra din wannan umra din ta baki ki rabu da ita wa anqudi ra'saki ki kwankwance kifai ki da kika yi gashi ki ta tage gashi wamfashi ki ki tsaye da gashin ki ko ki tare ko ki kurde gashin wa ahilli bil hajj ki dau haraman hajj fafa an ki take sai ta aikata abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mata na kanat laylatul hasba ya inda aka je aka yi aikin hajj duk baki daya har aka zo aka zauna mina aka dawo al hasba wadi al bil mina ana niyan komawa madina kenan arsala mai yi abdurrahman ila tan'in sai manzon Allah ya ce ma abdurrahman dan uwan na Aisha ka ɗauke ka kan abar hawa ka kuje tan'i inda ake cewa masallacin na Aisha fa ardafaha sai ɗauke ta ya goya sai ɗauke ta kan abar hawarsa fa ahallat bi umrati sai ta ɗau haraman umra daga can makana umratiha maimakon umrarta da ta rasa farko da aka iso makka فقضى الله حجها وعمرتها فأتم الله حجها وعمرتها سي ألا يتكى متى حجك وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي باب وتحديا تفارو حتى قروة من رواية يفتا دين تاي عمر نبايا أيك حجي باب وتدوكا تتي سي تاي هدايا كو تاي أزمي ولا صدقة باب وتصدقة ولا صوم باب أزمي babu ajrin umrati ala qadrin nasabi yace ala qadrin nasab yace babin da ke bayani cewa ladan umrar da za ka samu gwargwadon wahalar da kai ko kociyar wanda kai wanda ya je aikin haji ya fita masallacin tan'imi ya ɗauko harma tana gama aikin haji ga motoci riyal biyar riyal biyar ko riyal goma su kai ka ka dauko harma kuma riyal biyar riyal goma ka zo kai aikin umra daidai yake da wanda ya dauko harama daga nesa ya biya dubunnai zo yi umra to aka ce gwargwadon wahalar da kai ko ciyar da kai shine gwargwadon ladanka a cikin umra قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشة رضي الله عنها سكتنا أنا عائشة الله كان متى يداتتي يا رسول الله يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بنسكين وأذكر بنسك duk jama'a za su koma da lada biyu aikin aiki aiki biyu haji da umra ni na koma da ladan aiki ɗaya aikin hajji. فقيل لها sai aka ce da ita intaziri fa idza tahurti fa akhruji aka ce to tunda kina haila ne ki hakuri ki jira in kika tsarkaka فأخرجي إلى التنعيم في تزوى تنعيم فأهلي في دوك حرما أيك عمرة ثم أتيا بمكان كذا فأنا كذوق وري كذا وكذا ولكنها على قدر نفقتك نفقتك أو نصبك أما وأن أمرا da kika yi fa ladan ki gwargwadon wahalar da kika yi ne ko ciyarwar da kika yi ba zai zama daidai da wanda ya ɗauko haramar umra tun daga Najeriya kun ɗauko tun daga Madina ko Masar ya ɗau wahala sa'annan ya ciyar fiye da haka ladan ku zama ɗaya ba باب المؤتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع يتي من وند يزوي العمرة إيه طواف العمرة ثم خرج إن سأل أن يجمع عمرة سيتفي يا ودا ترمسا وأن يزم طواف الوداع كفو آآ سيئي طواف الوداع أبين دعك ينفي طواف الوداع طواف لكي لكي بسكما يودا أبو مكة بسيك كاما حنيك hanyar garin da suka fi shi ake kema tsawazin wada'i to shi ne zai zo yi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أخلاق بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج تتي منفتا منا ما تهرم من أيك الحج أتكين وتا الحج أتكين كما حرم الحج أبو بوان دا إمي هرم ما يأوكا ما يأتون هرم كغريش يأيه فنزلنا بصرفة في مكة وكأن أكي كما صرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه سيما زع الله إرادة مثل الله ثبت غريبة وأصحابها من لم يكن معه هدي duwan da bai shigo da hadaya ba fa ahabba an yaj'alha umratan yana son ya maida hajjin da ya dauko umra fal yaf'al an halatta ya halarta ya haka wa man kana ma'ahu hadi wanda kuma ya riga ya tinta ya ito ya koro hadaya tare da shi wajen harami fala ba zai iya ba a ta doka da take aiki kansa wannan ya zo kirani kenan وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه ذوي قوه الهدي تتي sai kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗansu mutane tare da shi masu ƙarfi masu iyawa masu iko suka suna da hadaya tare da su falam takun lahum umra sai basu basu wannan basu zama sun yi umra ba kenan dan kirani za su yi hada aikin umra da aikin hajji ba tare da in kai umran ka warware ba yasa ta ce malam kullahum umratan ba su yi irin umran da mai tamattu iya ba fadakhala alayya nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya shigo ma'ana an fita an je aikin haji duk inda aka sauka ana Aisha akwai aikin manzon Allah akwai aikin wace akwai aikin wace to manzon Allah yana tare da jama'a ayi sallah ne ayi wa'azi ne kada sai shiga wurin yaran lafiya ne menene ya ga lafiyarsu menene ake ciki sai manzon Allah ya shigo wa ana abki halin kasancewa na ina kuka fa qala sai manzon Allah ya ce ma yubkiki me ya faru me ya ka kike kuka kultu sai tace na na aisha tace sai na ce ta ta li ashabika ma kulta. na ji abin da kake cewa kake faɗa wa sahabbanka kamu ne itul umra to ni kuma gashi an haramta ni an hana ni ina umra ma'ana ladan umra na rasa ladan umra kenan kana sai manzo Allah yake wa ma ta'aluki me ya faru kuntu take sai nace la usalli ga shi ko ba na sallah mana ba ni da tsarki mana haila ya zo mata kenan ko kala sai manzon Allah ce fa la yadurru kada ki ji damuwa babu damuwa kada ki damu anti min banati adama ke kina cikin 'ya'yan annabi adam kutiba alayki ma kutiba alayhinna Allah ya dora maki abinda ya dora ba matan annabi ƴaƴan annabi adam ma'ana ba ke kadai ce kenan fa kuni fi hajjatiki saboda haka ki kasance cikin aikin hajji ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da matarsa iyalansa suka faɗi farko sai a kwantar miki da hankali ki dama duk sa'an da mace take aila wata kafin ta yi sai ta yi rashin lafiya wata lokacin da take ciki hankalin da sai ta samu rashin sai ta hankalin da ba ki kwance kamar zazzabi kamar rashin lafiya kamar saurin gushi ma'ana ba ta cikin halin ta da kai take kasancewa da kafin haila ya same ta wata kuma tsare yake yi sauki kowa da irin abu sai sa lokacin duk ba abin da sai Allah ta da ta fadi haka sai manzo Allah ce babu damuwa kada ki ji damuwa ba damuwa ya kasa bari wannan ba to manzo Allah ce babu damuwa sai ina kuma damuwa za ta zo sai mutum Allahu akbar sai ce ku kuni fi hajji ki kasance haka manzo Allah yake mu'amala da iyalansa a gida aka tambayi na aisha ya kuke kasancewa da tare da manzo Allah a gida sai ce haka muke kasancewa dauko wannan ya dauko ma ta, haka yake taimaka musu aikin gida suna yi tare da shi da su har in yaji an kira sallah sai ga kaman bai san kowa ba kuma in aka yi kiran sallah lokaci kuma ya zama na Allah shi kenan ba sani ba sabo za a je a yi sallah ko amma in ba haka ba ana gida suna hira da manzo Allah ya taimaka musu aka ce manzo Allah har kalme sai na an ci kalme sa har tukar sai na yana yana aiki ne ba zai ke kwance ke ayi kaza ayi kaza ayi kaza a'a tun da shi mai rabbe tarbiyyar al'umma ne ya kamata komai a ganki wurin shi a aikace yake wa ma sa'an yake me faru ne al'amari ne ya sha'anin ki ko ki ce ki la ku salli ba na sallah sai ce fa la ya buruki sannan sai ce ki kasance a cikin aikin hajji ki afallahu an yarzuqakiha me yiwuwa Allah ya baki ya azurta miki wannan umarin da kike bakin kike baki samu ba Tunda da manzo asa daga Allah madaukakin sarki ba wai afalu sarki bane an abu ne da yake zai tabbata haka in manzon Allah ce asa an yakun ma'ana ya san abin zai faru ke ko yace asallahu an yarzuka biha ya kaunatu Allah madaukakin sarki ya azurta miki umra din da kike ganin ya wuce ki ba za ki same ta ba قالت تكي فكنت na farna sai ta ce fa kuntu sai na kasance a cikin yadda nake har aka je aka yi na aka yi na aka yi komai da komai sallah ne ba ta yi da tsawafin ta ko amma inda za a tsaya ayi addu'a ayi zikiri ayi ambaton Allah istighfari salatin alam duk abin da za a yi maka mai haila ko dini ne fasi ko janaba ko namiji ba duk ba wanda ya haramta maka wannan ya halatta kai daukan alkur'ani ne aka hana da sallah da tsawafin aikin kama yau sai mutum zai zauna a mace don tana haila kwana na kwana ta zauna ba ambaton Allah babu zikiri ba kuma an hana su Ban da alqur'ani babu abin da aka ce kar ka dauka duk zikirin da manzo Allah ya kawo ba ce ba a duk zikirin da manzo Allah ya kawo ba abin da yake sama da kari daga uku zuwa bakwai zuwa saba'in har ɗari mafi yawanci ke don ai abu yace lam yamtahinna bima ta'ya qulu uqul bihi alaina sai jarrabe mu da abin da ya hankalin mu ba a ce ka karanta kaza dubu ɗari ko miliyan ya ya yaushe za ka yi a cikin nasuwa a cikin tsanaki ana son kana karantawa ne da arufa duk abin da aka ce ka zai karanta dubu ɗari ka tabbatar da ba za ka karanta dubu ɗari ka kama ba ka da kwaya uku isassu abin da ake so kenan kayi a tsanace kana tuna wannan kana tuna Allah kana fitar da haruffan duk baki daya subhanallah ko astaghfirullah ko la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil ko la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sa'annan kana istihbarin cewa Allah madaukakin sarki ke mu wannan shine zaka samu haske a zuciya Allahu akbar amma in ka bi dama ka ɓata lokacin suka yi aikin hajji hatta na farna har sai da aka zo za a fita maka a je madina a ashe manzon Allah wannan abin yana cikin zuciyarsa yana tune da ita hatta na farna min minan fa na al-muhassab ran da aka bar mina kwanakin da aka yi mina sai aka gama aka zo za a je madina kenan da aka kai wajin muhassabi fada'a abdurrahman sai manzo Allah ya ya kai abdurrahman فقال اخرج باختك كما قال لك يا عبد الرحمن كفتد اروك الى الحرم زوا ورين دوكان عمره فلتهند بعمرتي تجيت دوكو حرما ين عمره ثم فرضا sa'annan ku gama aikin hajjin aikin umra min tawafi kuma ku gama tawafin ku baki ɗaya, an tabir kuma hauna ina nan ina jiran ku har kun dawo fi sai aka ɗauki Abdulrahman, ibn Abi Bakr ya ɗauki na Aisha bintu Siddiq ya ɗauke ta suka je at-Tani'in suka ɗauko a haraman Umra suka zo suka yi tawafi kamar yadda manzon Allah ya faɗa suka dawo suka tare da manzon Allah inda yake yana jiran su a cikin dare fa qala sai manzon Allah ce faraktuma kun gama ayyukan na kultu na Aisha tace na'am in eh. ba hankalin ya kwanta ba kenan manzo Allah ce to Abdurrahman ka je ku yi umra ina nan ina jira ku da tawaga da al'umma duk suna jiran na Aisha sai ta yi umra ta zo dan Allah babu fadala na Aisha a cikin wa'annan sa'an nan suka dawo dama sun dawo ai sun gama kenan amma sai da manzo Allah ya tabbatar yake kun gama kun yi umra kun gama tawafi tace eh haka al'amari yake nayi fanada birrahili sai manzo Allah ce ma jama'a tawaga ko ayar ko jama'a baki daya to tafiya tafiya jama'a fi ashabi ta halan nasu sai mutane suka tafi wa man safa bil baiti qabla salati subh aka ce sai mutane suka biyo aka yi sallar asuba suka yi tawafi wada'i waɗanda suka yi da sun yi waɗanda ba su yi ba suka yi ثم خرج متوجها الى المدينه بعد من الله صلى الله عليه وسلم يفدا da tawaga da jama'an baki daya aka kama hanyar zuwa madina babu yace wani babu kuma yaf'alu fil umrati ma yaf'alu fil hajj yace abinda kake yi a cikin aikin haji haka za ka yi a cikin aikin umra na cewa in ka ɗauko haraman haji kaza ya haramta gare ka abu kaza ya haramta gare ka abu kaza ya haramta gare ka yo haka ma in ka ɗauko haraman umra haka abubuwa su haramta gare ka قال حدثنا ابو نعيم تو زي tabbatar da cewa aikin umra da hajji duk ɗaya ne cikin haramci in ka dau harama dama in kana tsaye baka fara sallah ba da yi magana da wannan da zanta da wannan ka ci abinci amma har ka shiga ce Allahu akbar ka shiga sallah kenan ko ba waiwaye ba magana ba dariya ba cin abinci ba komai sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to haka aikin harama a haji kana so ka shafa turare kana so ka sa rigarka kana har ka zo kai labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan shi kenan kai da turare kai da matarka kai da kaza kaza duk ya haramta kenan sai in ka gama to menene dalili shine kawo mana wata kissa da take tabbatar da cewa haka yake to waɗannan da yake cewa babu kaza babu kaza fiqhu imamul bukhari kenan abinda ake nufi da fiqhu Allahu akbar قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى ابن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجئران يتي ولا متين يزوى من ظن الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله لا جئران ونوري لكوكس دمك wa alaihi jubbatu shi wannan mutum ya zo yana saye da kifa ko rigarsa wa alaihi asarul qalub sa'annan yana tare da alama na tirare ko wani abu mai fasifasi haka kai eh, eh, na kalan tirare aw qala sufratu Fafala sai sayyati kaifa ta'muruni an asna'u fi an asna'a fi umrati sai ya manzo Allah ne kake umurta ta na nayi a cikin aikin umrana fa anzalallahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nan da nan yana tambaya sai ya dace wahayi na sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasu kira bi saudi sai aka rufe manzon Allah da wani tufa saboda wahayi na sauka masa in wahayi ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin wani hali ne mai wuya don Allah ce inna eh, nazzalna alayka eh, qawlan san inna sanulqi alayka qawlan thaqila kaulan sakila wannan alkur'ani da ake wasa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana saukar masa za ku ji halin da yake ciki aka tambayi manzo Allah kai fa ya salwahi wahayi yaya wahayi ke zuwa maka yace yana zuwa min sura biyu ɗayan biyu amma ya zo min daukaman mala'ika sai zo da sufufan dan adam yana zartawa da ni yana hira da ni sai na fahimci me yake nufi yace wannan ya ji min sauki mutum ne ya zo da mala'ika ne da su ya zo da sufan dan adam yana zaune muna hira babu wata wahala babu wani nauyi sa'annan kuma ɗaya kala na biyu ɗin sai na ji shi kasan sanatar jar sai na ji kurari na ji kara na ji kaman abin nan sai na mai girma aka wurga akan babban dutse ko ita ina nake jin kara fa yusamu anni sai a yaya min wani abin wa qad wa'aytu ma qala sai na zamo na haddace na gane na fahimci na kiyaye abin da mala'ika ya gomin na na aiki tace wannan halin ya fi masa wahala tace wala qad ra'aytuhu yanzilu alayhi alwahyi fil yawmi shadidil barr wa inna jadinahu la yatafassadu arqa take wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana saukar masa wahayi a cikin tsananin sanyi in ka ji an ce sanyi a Madina kada ka tambayi sanyin Kano ko sanyin Nijar ba a kamanta tsananin sanyi haka tsananin zafi amma jidda wannan tsananin sanyi saboda nauyin alkur'ani in wannan wahayi ya zo sai ga manzon Allah na kwarara gumi yana gudana fasu sira da saurin sai aka rufe manzon Allah da tufa wa wajidtu anni qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad unzila alaihi al-wahy sai tambaye yace dama ina ta fama ina ta bure in ga manzon Allah ana saukar masa da wahayi fa qala umar sai sayyidina umar yace ta'ala kazo sai yazo yace ayasurruka an tanzura ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alaihi kana san ka ga manzon Allah Allah na saukar masa wahayi kuntu na'am sai wannan sahabi ya ce eh dama abinda nake so na gane ke farafa a farafa saudi sai sai na umar ya daga tifan da aka rufe manzon Allah da cikin lokacin da yake saukar masa wahayi fa nazartu ilayhi yace sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zadahu Allah tashrifan lahu basitu yace sai ya kalli manzon Allah manzon Allah na gurnani ya gutti gana basitu wa ahsibuhu qala yace ina tsammanin mai riwaya cewa yi ka gatitil bakari ka gurnani irin na bujimin rakumi an san gurnani ko menene Eh? gara in bacci ne sai zama mun tari in a farke ne sai zama gurnani ko ala hajji kaulil murin kai ya guttu ghatisal basri shudda khilaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa bi qattali ayaqtulani ayaqtulni wal musrifu mabashiri wa masnunatun zurqun ka an yadi aqwali yace ya guttu ghatisal basri wai wannan mutumin yana gurnani ka ce gurnanin bijimin rakumi da aka shaƙe shi kamar rakumi ko saniya mai karfi in aka shaƙe shi me yake yi wai me yasa yake wannan wai ya tsira ni dan ya kashe ni wal mar'u laysa bi qatali al hali kasancewa bai san cewa ni na fi mutum ya kashe ni ba ay yaqtuluni wal mushrikun mabadi ya ya za a ce mutum zai iya kashe na kisa halin kasancewa ta kubban da ake kera su daga mutum ta kubba mushrikiya su ne abokan bacci na da su nake bacci wa masnunatun zurfun da masu kuma jajaye ka anyadi agwali ka ce sira ne hakora ne na fatalwa